أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji ne, askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjid sautin sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗita shi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya taimake mu allah ya mana gudumawa allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan a cikin suratul ma'ida wanda kuma wancan karo mun tsaya ne aya ta talatin da biyar daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta ala dawo da mu za mu tashi aya ta talatin da shida daidai allah ta'ala ya taimake mu allah ya ba mu sa'a yau muna goma sha shida ga ramadana hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya daidai ga ɗaya ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam allah ta'ala ya taimake mu kafin shiga cikin karatu akwai ɗan sakonni kamar yadda aka saba bisa masu kokarin bada abin da suke iyawa dangane da abin da ya shafi tallafi na marayu da kuma wannan aiki da ake kokarin gudanarwa shine na tamfurare na mata wadda ya samu matsala na iska don haka akwai wata baiwar Allah wanda ta turo wasu yara ko wance ta turo wasu da naira dubu daya Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi Allah ya mata albarka ta ce wannan dubu dayan a sashi a wannan aiki wato na wannan tamfurare akwai kuma wanda shi ma aka turo shi da naira ɗari biyar wanda ya ce wata ne shi ma ta turo shi da shi to Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya mata albarka bayan nan akwai wata baiwar Allah wanda ta ba da bulawus riguna ma'ana t-shirt na maza wanda ta bayar guda goma sha uku ta ce a baiwa marayu Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya mata albarka bayan nan kuma akwai mata waɗanda suke zuwa sauraron tafsiri wato ma'ana sauraron faɗakarwa da ake a wannan masallaci kullum bayan mun tashi daga tafsiri to akan same su daban-daban sukan zo da gudumawan marayu kusan koyaushe ba a rasa wanda da a samu ta zo da wani tallafi na marayu ta bayar to Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu dukkan bukatun su na alkhairi sannan kuma dukkan waɗanda suke ba da tallafi ba za mu gushe ba muna musu addu'a waɗanda suke neman Allah ya haɗa su da mazaje na gari Allah ta'ala ya haɗa su da matan da suke nema abunan mazan da suke nema Allah ya haɗa su da mataye na gari su ma muna sa su addu'a Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi gaba ɗaya dai muna addu'a ma dukkan waɗanda suke ƙoƙarin ba da wannan gudumawa da wanda ma suke da niyya ba su samu dama ba da wanda Allah bai hore musu ba ya Allah duka ka samu mu yi tarayya cikin wannan aiki na alkhairi ka sa kuma aljanna ne makomar mu sannan akwai wasu bayan Allah da suka ce da Allah ya kuwa su taya su da addu'a yau yaran su kwana uku kenan za a ce ya fata har yanzu ba su gan shi ba da ba ta Allah ta'ala ya takaita wahala Allah ya sa a same shi a halin lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya sa a same shi a halin lafiya to da sauran dai waɗanda suka babba da gudumawa tun wanda ba mu hararo su ba duka Allah ya fi mu sanin su Allah ta'ala ya kowa albarka to insha Allah ta'ala kamar yadda muka ce muna nan a cikin suratul ma'ida kuma mun tsaya aya ta talatin da biyar yanzu kai tsaye za mu shiga cikin karatun za mu tashi aya ta talatin da shida daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarmar sunila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لو عَنَّ لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم الله تبارك وتعالى ينا بياني aya ta آية da shida. lallai waɗanda suka mutu akan kafirci sun samu matsala domin sun shiga cikin gidan wuta ba da su fita ba kuma Allah cewa yake yi waɗanda suka kafirta da a ce duk abin da ke bayan ƙasa nasu ne kuma a sake samun misalin irin sama kuma su bayar domin a karbi fansa ya zama su ga wuta ba Allah ya ce ba zai karbi wannan fansan ba ma'ana ba zai karbi wannan abun ba wai ana gwada maka cewa ranar lahira ba babu maganan ba da wani abun da za ka bayar maimakon a ce za ka wuta ko ba kamar nan ba ne a ce maka ko shekara kaza a prison ko kuma ne ne taron kaza an fahimta to lahira babu wannan idan ka cancanci shiga gidan wuta wuta zaka in ka cancanci aljanna aljanna zaka Allah ya sa mu cancanci shiga gidan aljanna saboda gobe kiyama gida biyu ne kun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce duk abin da ke cikin kasa su ne wa mithluhu ma'ahu kuma a ce akwai kwatan sa a sake hadawa liyabtadu bihi domin a karbi su nemi su ba ainihin ayi musu fansa da wannan abun su bada wannan abun liyabtadu bihi min azabi min azabi yawmil qiyama domin su bayar a maimakon azaban da za musu ran kiyama sai a ce ba za a yi ba an karbi wannan fansa naku Allah ya ce ma tuqbila minhum ba za a yi ne ba ba da a karba musu ba ballantana maran lahi ballantana abin da yake duniya ba naka bane wannan misali ne ake buga maka saboda ka zauna ka yi tunani to ka ce ai ko ko a cikin gidanku ne ba komai ne naka ba kai ko gida naka ne ma ba komai na cikin gidan ne naka ba ko komai ne naka ba komai bane naka gidanka ne kai ka gina ko ake hallara a ciki amma ba komai ne a cikin gidan naka ba akwai wani abun nan an ce ka taba ma wani bai tabawa ma saboda ya san na matansa ne iya taba da a samu matsala ko ba haka bane <laughs> ce wannan yi ka bari ba ruwana da kayanta ba kukan waye gari ba ruwanka da kayanta ita ma fa ba ruwanta da kayanka shedan ba kenan akan tashi da safe kowa na tura dan uwansa baki zama haka ne ko ba haka ba amma a gida aljanna ka taba jin wani karatu da ya gwada ma akwai tura baki wallahi babu amma nan gidan duniya za ku iya tashi da safe kana tuttura baki ita ma tana turawa kowa yana kumbure kuma kowa na jira dan uwansa ya masa magana ne ya ji ba daɗi daga bakinsa haka ne ko ba haka ba <laughs> Allah ke miji da mata kenan ko ba haka ba wani karin magana ya ce la ta da kul bainal fasala wa ishruha kar ka shiga tsakanin miji da mata eh a fassara da ka ce karka shiga tsakanin albasa da bawanta to ai ma'ana karka shiga tsakanin mene miji da mata duk kukan da mutum ya kawo maka akan matansa karka ce ta buka je ka sake ta ba shi hakuri saboda in sake sai yake da niyyar yi sai ka ji labari ya yi mai ya kaɗa ta amma yanzu yana ma complain ni fa dan sake wance iya so ne ka ba masa ruwa ka ce ka yi haƙuri to kayan maka sa abun da kai sai eh, wallahi ni ma na goyi ba sai muka sake ta ce ka anya wannan ko ba goje shawari bane ina ba ta muna lura to sai a wayi gari ka yi shikan kuma ka dawo ka shiga nan ka fadi nan to kaga matsalar kenan sai sa ana so yayin da ranka ya baci akan matanka eh ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan zuciya yana saka maka kake ta ke ta yi kaza sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa in ma yanzagannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah nemi taimakon Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka ita ma mata duk abin da zai taso mata wanda za a samu matsala ita ma ne ya kamata ta ce a'udhu billahi minash shaitani in tana tsaye ta yi ne ta zauna in tana zaune ba ta ki sun kiɗe domin action ɗin na zaune bai kai na tsaye ba action ɗin na kwance ba bai kai na zaune ba Allah ka zaunar da mu lafiya da haƙurin zama da mu da iyalanmu ko an kakan ya wuri ana ci Allah ba da zaman lafiya wani suka ci Allah ba da zaman haƙuri dai <laughs> haka ne lafiya da haƙurin duka Allah ya bamu daga Allah tabaraka wa ta'ala ce duk abin da yake kasa a ce naka ne gabaki dai a ce ka bayar dan ya zama fansa ga barin azaba gare ka ranar lahira Allah ya ce ma ta kofila minhum ba da karba musu ba ko da abun kasa su ne duka wanda suka kafirta a ce wai gashi sun ba wa Allah sun ce Allah gashi ga ma kariya Allah kar ka samu a wuta Allah ya ce ba za karba musu ba wala kuma azabun Ali suna da azaba ne ne? suna da azaba ne ratafi gobe kiyama na يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مهين الله تبارك وتعالى يكيوا يريدون أن يتمنون كينا سنا بوري سنا فاتن الناس سبتا cikin gidan wutan nan ay yuriduna an yakurju minan nari suna fatan ina ma zubuta ina a cikin gidan wutan nan ai suna neman haka ne ta wani gurin zaka ji suna cewa rabbana akhrijna minha fa inna zalimun ko akira sai kalat sa'u fiha wala tukallimun kurba mana baki kar ku sake wani magana wani waje za kaji suna ce wana dau ya maliku ya kadi alaina rabbu qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakin aktharakum lil haqq karihun mun zo muku da gaskiya amma mafiya yawan mutane jama'a ba sa san gaskiya aga ne ko ba haka ba mafiya yawa mutane ba sa san gaskiya shi yasa Allah ya ko sun ne za ce mai tsaron gidan wuta ka roƙa mana Allahnka ya kashe mu mu huta wai su mutu a wutan su huta da azaban da ake musu tunda mun za a wuta la ya mutu fiha wala ya haya ba za ka yi mutu a wuta ba ba za ka yi rayuwa mai kyau ba kana nan cikin azaba dan da akwai mutuwa to ai akwai ranan karewan azaban kenan dan duwa abin da ake ma an ka mutu ai magana a kare ko to shine ubangiji ta Allah ce ba mutuwa shi kuma ba rayuwa mai kyau to shine za su cewa mai tsaron gidan wuta roƙa mana Allah kama ne kashe mu mu huta ya ce musu innakum makithun kuna nan din a cikin wuta saboda na kun bil haq mun zo muku da gaskiya walakin asarakum lil haq karihun amma mabiya yanku ba ku san gaskiya sai sa ya jawo kuka samu kanku a cikin gidan wuta Allah ka tsare mu da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa suna neman ina ma su fita gidan wuta an gane wannan ko shine Allah ya ce ma hum bi kharijina minha kuma ba su zamto masu fita daga cikin wannan wuta na jahannama ba wala hum azabun muqim suna da azaba na dindindin azaba na da'ima dindindin suna cikin azaba Allah kada ka hada fuskan mu da wuta na. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ومن sani cewar dai inda ana bin shara musulunci a bayan kasa da ta'addanci ya rabu ko kuwa fasadi da ya rabu mazinaci wanda ya cancanci bulala a masa wanda ya bada saidan kamun zina bata cika ba shi kuma ya karbi nasa nawa ya karbi tamanin <laughs> kaga wannan saida ai ta ballo maka liki ko yawa to inda haka ake yi sannan wanda yake da aure ya yi zina ya tabbata bai sun shiga sai a yi masa mene a jefe shi barawo ya saci abin da ya kai matsayin abinci la'aninsa a yi ne a ne ka yanke kunnen wani a cire kunnenka ka ka balla haƙorin wani a balle naka ka cire hancin wani ka sari wani sai da ana ganin kashi sai a zo a saiti gurin kai ma kana kallo ba alluran kashe zafi a zabga maka ta je ta taba ina ta taba kashi in guncilewa kai a guncile maka akwai waɗanda a tsara su kan na wala suna guntul hannun yan uwansu guntul haka ne ga hannunsa a ƙasa subhanallah Allah ya tawaje to kaga duka irin wannan inda ana shara da samu irin wannan a yanzu da ka je Saudi ka daga ganin irin wannan tsara suka a Saudiya dai yi wani duk abin da kai in aka tafa moka to da ka sani kai ma yanda kai haka za a yi ne haka za a ma amma mutum ya yi kisa an zo an shiga nan an fita nan wai abin mamaki sai ka ga wanda ya kisan da lauya ga yan uwan wanda ma fa aka mutu kisan da lauya ana ta bugawa wai in lauyan wanda ya kisan ya fi iya baki ya fi iya magana ana ziga shi yana cin yana wina a kes eh kana wina a kes ko za ka gamu da Allah ko kana wina ce kana ko kana ba da kariya wa makaryata bayan annabi sai da ga masa kai zai zama mai goyon bayan wanda ba yi da gaskiya sai kuma kana wina ce sai ka ganci ha ah, ya muka ga wani ba ya kashe wani ba a ai yayi buri ai an yi buri din sa amma a nan duniya ko amma a lahira kan ai babu buri yawa da ana shari'ar musulunci da abubuwa da dama ba za a yi ba da haka Allah ta fara wa ta'ala ya ce wasariqu wasariqatu ai bi ma'ana barawo namiji da barauniya ne da barauniya mace ashe yanda namiji dai ta ta ya cancanci a yanke hannunsa haka mace ma ba in ta yi satan da ta cancanci a yanke hannunta in ta saci abin da ya zama daidai da a yanke hannunta don haka duk abin da kake gani na barna akan samu namiji a ciki akan samuwa akan samu mace a ciki kamar yadda abun arziki akan samu namiji a samuwa a samu mace a ciki innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كذا دو wannan ai mutanen Allah ne ko to haka ga barawo namiji ga barawo ya mace ga dan caca namiji ga yar caca mace ko ba haka ba haka da kai ta gani don haka duk abin da kake ganin nan na barna ana iya samun mata ga mazina ta maza ga mazina ta mata Allah ya sauke yanzu to wayannan mutane guda biyu an gane wannan faqta'u aydiyahuma a yanke mene hannayen wannan alikul isnaini shine ainihin hannayen hannun namijin da yayi satan da hannun wa macen da ta yi sata to a yanke wannan hannaye nasu an fahimta ko ai ma'ana yaminu kullan huma kenan min al hannun daman kowanne da a yanke daga wuyan hannu ai ma yali ibham ai min maqsal al an sa'idi abin da ya rabe tsakanin tafinka da nan dinka ne da yake yayina nan wannan shi da a cire sai ka dawo dunkulmi an fahimta to da da ka tsara kuma yanzu ba wani ba hannun da a nema ba ina da a tafi kuma sai a tafi can diddigen kafanka can daidai na sai a yi mai he a cire an fahimta an ka tsara sai a dawo ina sai a dawo nan in ka tsara a dawo nan idan baka fasa ba ba a fasa ba in Allah da ya jikin ka ya kare a garin sata in ka isa a yin an ba idan ko da baki ka dauka kuma da ka sa abun da da maka saboda in an kurewa gabobin kan akwai dama da aka ba ke kai wannan a kashe shi ma kawai ya na mutane kuma yayi ko ba haka bane ko wannan a kinkime shi da dungulmin hannun da dungulmin kafan a kai shi life prison a huta da shi ba shi kenan ba da dai can ka sha wahala har ka mutu to duka wannan abin da za a yi wa duk wanda ya aikata irin wannan aika aika kenan an gano wannan ko cewa sunna ta yi bayani cewa annal ladhi yuqta fihi rubu'u dinar fasaidan abin da za a yanke hannun bawa akai ya sata shine rubu'u dinar masu kimanta kima na kuɗi su ne za a samu sun kimanta wannan mun sani cewar akwai kamar masu fidda kalanda ko wanda za su da kalanda da kwanan wata a ce ga adadin jiya. ko ga adadin jiya wannan barawo in ya sata ga adadin abin da ya sata za a yanke hannunsa to ya danganta daga yadda balun kuɗi yake yadda zamani yake canjawa ko ba haka ba domin balu na kuɗi yakan yi resin off yakan yi polin ne dawo yakan haura yakan yi ne yake yakan sauka to duk yadda aka kimanta in kuɗin ya daidai ya kai daidai yadda za a yanke ma hannu to za a yanke maka an gane wannan ko don haka wala tuqta'u yadi sari ba za a yanke hannun barawo ba illa bi rubu'u dinar sai dai in ya kai ne ne rubuci na shine da a yanke wato ainihin hannunsa an gane wannan ko yace wa annahu idza ada ay eh, fa rijlahu al-yusra in ya sake koma ba an yanke hannun to a yanke kaban sa na ina kaban sa na eh, na haguna min mafsal al-qadami daga can wajen diga inda ya rage wa diddigan ka daga daidai wannan gurin da a cire maka shi sai ka dawo babu wannan diddige naka thumma al al-yusra sai a sake komowa ina kuma sai a dawo kuma hannun haguna sun marjirihul yimna sai a dawo kuma ba kabanka na dama an gane abu ka misali an yanke nan sai ka ce ai haguna ma za ta iya ɗauka ko dungulmu ma za ka iya sokawa ka gudu da abin da za gudu da shi to sai a yanke wannan kafa idan ka ƙara kuma ba wai za a ci gaba da cire nan ana cire nan bane in ka ƙara ya da a yi sai a dawo hagunan ka ita ma wannan ta dawo duka biyu sun dawo dungulmi in ka ƙara kuma sai a koma ina sai a koma kafan haguna sai a sake cirewa duka sai su dawo ne sai su dawo dungulmi. da haka sannan sai ya zama da cewa sun marji daga yimna wa ba da zalika yu'azzir bima yarahu al-imam min uqubati bayan haka shugaba abin da ya zai iya masa ta'ziri da shi na uquba bayan wannan yanke yanken to shikenan yayi masa kuma wato abin da ya zai yi masa wannan irin hukunci da Allah ya ce ai jaza'an bima kasaba ai sakamakon abun da suka tsurwurta ne ai suka aikata nakalan ai uqubatan lahuma uquba ne a gare su min Allah daga wajen wa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wallahu azizun hakim lalle Allah ai ghalibun ne ala amrihi shi Allah mabuwayi ne akan al'amurorinsa kuma hakimun fi khalqihi kenan kuma Allah ne hikima ne cikin abin da ya shafi halittunsa da hukunce hukunce duka Allah shi yake banta da wannan na'am فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وكاجي Allah ta'ala ce faman taba min ba'di zulmihi wanda ya tuba amin ba'di raja an bayan ya dawo daga satan ya tuba ga barin satan wa aslaha ya kuma yi ya gyara aikinsa an gane ko to fa inna allaha tubu alai Allah zai ne zai karɓi tubansa domin kuwa inna allaha gafurur rahim Allah ne gafara ne kuma mai rahama ne amma wani tuba ɗaya aka karɓa nasa eh ya zaci dubu ɗari a can, ya zaci dubu hamsin a can, eh ya zace mashin ɗin wancan ya zace keken wancan eh sai ya dawo ya ga sata ba kyau sai sai Allah ya tuwa sai Allah ya bi masa me Allah ya bi masa eh? ya ya bi masa me mene laifin na ce kar kai sata ko ka je kai sata to na ya maka amma mashinonin mutane fa a dole zai biya me mashinonin mutane kaga yanzu bai san wani bai san mashinan da ya ba har kawai za ka ga an faka mashin lafiyayya sai je sati mashin nan fa dubu ɗari uku ne misali ko dubu ɗari biyu da kaza wallahi sai su je ba su dubu hamsin kai ka san duk wanda aka ɗauko masa abin dubu ɗaruruwa ya ba da dubu hamsin billahi azimi shi ma ɓarawo da Allah ba ɓarawo ne duk kayan siyarwa a ƙasar nan babu wanda ba mu san a farashinsa ba akwai wanda ko baka taba gani ban aka gaya ma farashinsa ka san kai akwai magana wannan abu ko kuwa kawai zuwa ka taba ganin hansar ba ji a ɗauko maka sabtai wanda ake shashafa wannan lafiyayya a zuwa ce malam kana da dubu ɗaya ka bani sai ka tafi kana ka samu ara to da ka san ka sayi tsiya in an jima ko ran da ya shiga an manta da ka saya wallahi sai ka an zo an sha koka me na yi eh, ka je can da ka yi bayani <laughs> ko ta zuwa sai ka san wannan ta ban san shi ba sai kuma ya ce wala ka sani na siyar maka da hancin lokaci kaza ka tuna naira dubu daya ko ba haka ba ka gani kenan ka shiga rigima an fahimta ko ka shiga rigima akwai wanda ya sayi turmin zani na sata a wajen wani barawo bai san barawo bane kuma wanda shi ma ya sayan kuma ba musulmi bane wanda ya satan kuma musulmi ne ya zo ya sai da masa turmin zanin shekara ɗaya sai a shagon shi mai sai da zani din ba saya ba shi ma sai da zani yake amma ya zo masa complain ya ce masa da Allah babansu ne ya yi tafiya baya nan da Allah ya taimaka masa ya saya musu wannan zani su zai samu abin da za su ce banan sallah shi ne za a irin rugun tsimin shiga shaguna na ramadana nan ne wannan din ya sace zanin ba ya kai masa to sai aka ci sa'a shi kuma ya saya masa da babu ya saya ɗari takwas lokacin turmin zanin da ya wuce naira dubu da kaza ba sai ya saya dari takwas ai ya saya da dan daraja ko yawa to shi kenan shekara guda da sayansa kawai sai gashi jan ta ci boshi saboda an kama wancan ne ya faɗi gashi gashi aka kuma tafi aka kamo mu aka tafi shagon mutum wallahi da zamu ce ga ma nan tun da ya saya ba saya ba an fahimta to kuɗin da suka ji ya sayi zanin sai suka fahimci lallai wannan ba yana sayan ne ba kayan sata bane amma duk da haka wallahi ya sha ya sha wahala ya sha sintiri yayi na kudin sa kuma yayi asaran kuma wancan zani je saya an fahimta ko da aka kaga sai ka saya ka manta da ka saya sai kuma matsala ya ya a zo a tattaro ka haka duk kayan da zaka saya ka bincika abin da yake neman rasit ka ce a baka rasit abin da ba a bada rasit ka yi iya binciken ka ka gane tabbas abin na wani ne ko ko ba nasa ba kar ka zama dan san bulus sai zai ja maka wahala komai ka gani wai arha ya saya komai shi dan san arha sai a kai wuka mutane kana saya wata rana zuwa na deka ka zama shiga ba fita don yi ce da aka ashe za ka mayarwa wadda ka sassace musu kayan su sai ka mayar musu amma tuban Allah ya karba naka na wanda ya zamto cewa wato akan abin da ya shafi hana ka wannan aiki da yayi ka tuba to shikenan Allah zai yafe maka an gano wannan ko yace fi ta'diri haza ma taqaddama min suqudi haqqillahi ta'ala in mun lura da wannan maganan gafara da Allah ya yi wa wannan bawan Allah a matsayin sa na bara wannan to fa zai zama haƙƙin Allah ta'ala shine fadi a kansa bisa Allah ya yafe masa amma bala yasqutu tawbatuhu amma tubansa ba ta fadar da haqqan mene adami haƙƙin ɗan adam da ya kwasa to wannan tubansa ba za ta yi mai ba ba za ta ainihin wadatar masa ba min alqat'i wa raddil ma sai wato ba za ta wadatar masa da yanke a ce an kama shi a yayi satan da adadin abin da ya satan din ya ce ya tuba to wannan Allah ya yafe maka tuban da kai amma bari hana gunjila ne ba a gunjila hannunsa ba an fahimta ko sannan kuma bari hana mayar da kayan da kasa ta na mutane ka yar musu da shi ba na yake cewa bayyana sunna sunna ta bayyana innahu in afa anhu qubila cewa a idan aka qablar rafi mana annahu in afa anhu qablar rafi ila al-iman idan aka yafe masa abin da ya ɗauka kafin a kai shi zuwa ga shugaban da yanke masa hukunci to da kafi yanke hannu yayi ne ne ya faɗi an fahimta wannan shine abin da imamu malik da imamu shafi Allah ta'ala ya ji kansu wato suke kai an gane ko don haka mu lura mu kiyayi kayan mutane Allah ta'ala ya sauwaje na'am ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani yace alam ta'lam ai ma'ana alam ta'lam ayyuhal muqatab wal istifham fihi listaqrir wannan neman ibda istifhami da tabbatarwa ne ko shin kai baka yi Allah shi ne mulkin sama da ƙasa duka yake wajen ba ai an zuwa shi ne tabbal mun sani ya Allah ko ba haka bane ba domin mulkin sama na waye na Allah ne komai da komai na Allah ne annallaha lahu mulku samawati wal ard cewa lalle Allah mulkin sama da mulkin ƙasa na waye na sani har yanzu ba samu wanda ya fito yace zai rike duniyan nan ba ko da ko wanda zai iya rikewa sai wa sai Allah garin kama da haka baka mulki baka iya da ita ba ko ba haka bane baka iya da ita ba gidanka ma baka iya da mulkin gidanka ba ma sai an tsare maka ta an yi mai an tsare maka ta saboda duk shugabancin da kake a gidanka ka fita daga gidan kuma da ayi wani abun da baka na ko kuwa amma akwai abun da da ayi wanda zai buya wa Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abun da ke buya wa Allah sama ko a kasa to alam ta alam shin baka yi sani bane ya kai wanda ake magana da kai annallaha lahu mulku samawati wal ardi lalle Allah mulkin sama da kasa nasa ne yu'azzibu man yasha yana azabtar da wanda ya ga dama ai azabtarwansa wa ya gafiru liman yasha ubangiji yana gafarta ma wanda ya ga dama ai almaghfiratu lahu gafara wanda yake daga gare shi wallahu ala kulli shay'in qadir ai Allah kan dukkan komai Allah ta'ala ne iko ne wa minhu at-ta'zi wal maghfira ma'ana da azabtarwa da gafara duka na waye duka na Allah tabaraka wa ta'ala ina fata muna fahimta Allah ya shiga bar da cewa يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وانجلي تبارك وتعالى ينا بياني أيوة من الوفاء بالأحد جنالك ستنسك على شكا لك وليشين تنفيذ أحكام الله shine ka zattar da me da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala kama hiya kamar yadda hukuncin take bidun tabir wala ta'wil ba tare da ka jirkita ba ba tare da ka yi tawili ne ma wannan ainihin hukunci ba da haka kala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhar rasul ya kai wannan dan aika manzon Allah sallallahu alaihi sallam. an fahimta ko na haka kaga Allah ya tabbatar cikin alkurani gurare da dama lalle manzo Allah dan aikan waye dan aikan sa an fahimta ashe yanzu akan ce wane ai wane dan aikan shugaban kasa ne Allah yana da matsayi ko bai da shi wallahi yana da matsayi a ce dan aikan shugaban kasa ne ko wani abu ya kan tazo ma ce abu ta gurinsa ai shi kullum ko ba haka ba iya da shugaban kasa shi ke zuwa masa aika a ai ka isa za ka riga tinkaho to yanzu in aka ce wannan dan aikan Allah ne fa ashe shi kowa ya zama wani ko ba haka ba yawwa amma kuma duk da haka manzo Allah bai alfahari da jin kansa saboda ya zama dan aikan Allah yace ana sayyidu walad adam la fakhara ne shugaban 'ya'yan adamu amma babu fariya ba alfahari ba ya faɗa ne don fariya ba ya faɗa ne don haka Allah ya bashi kuma dole a gane masa zalika fada lillahi ya wuce himan yasha Allah yake ya ayyuhar rasul ya kai dan aika la yahzunka ay eh, la yahzunka allazina yusami'una fil kufr kada waɗanda suke kai komo da walwala da jin daɗi cikin kafirci su bata maka rai a kar wani abu ya bata maka rai an fahimta ko don kaga waɗanda suke gaugawa suna kai komo da sauri suna bayyanar da wani jin daɗinsu su da sauransu suna gwada suna cikin yalwa cikin kafirci to kar wani abu ya dame ka kan wannan kar kai bakin ciki kada ranka ya baci min allazina yusari'una ko daga wanda suke ainihin ne suke gaggawa sune allazina qalu amanna amma ba bi afwahihim waɗanda suka ce mun yi imani amma da mene ai ma'ana sune allazina qalu ko min allazina qalu ko amanna daga wa'inda suka ce sun yi imani sune wa'inda suke yi unan kenan masu wannan kai komo da sauri cikin kafircin nan to sune allazina qalu amanna bi afwahihim wanda suke eh na min allazina na min allazina qalu ko amanna amma bi afwahihim shine daga cikin wa'inda suka ce mun yi imani amma da bakunan su ne suke ce sun yi imani an gane ko walam tu'min fa qulubuhum amma zukatan su bai imani duk wanda aka ce yayi imani da baki amma ba a zuciya ba me sunansa me sunansa kafiri munafiki shi kafiri babu a zuci babu a ina babu a baki ba ruwansa da aka shi ba zai baka matsala ba dan ba za ka haɗa harkanka da shi ba amma wanda ya gwada imani a baki ka iya shiga da fita da shi ta cutan ka kai baka sani ba ashe ne imanin karya ne da haka humul munafiquna sune munafikai sune wa minan lazina hadu daga cikin waɗanda suka tuba sune ainihin wa wato yahudu sama'una lil ko sama'una liqaumin akharin su dinnan masu jiyayya ne wato ainihin na karya? an gane wannan ko ai wannan abin da aka yi ne aka kirkire shi na labari masu jiyayya ne akan wannan sannan masu jiyar da ainihin abin da ya shafi karya ne ga ainihin wasu mutane na daban wa'inda suke daga cikin yahudawa wanda lam ya atuka ko su din nan ba su zo maka ba na wanda lam ya atuka ko waɗanda ba su zo maka ba bi ma'ana ba su zo gare ka ba liyan sami'u hukuman kadiyati minka domin su ji wani hukunci na wato yankewa daga ainihin gare ka ta inda zai zama idan hukuncinka izawa baka hukumuka hawahun ya'tuna ilaika ma'ana idan hukuncinka yayi muwafaka da san zuciyar sai zo ma'ana matsala ta kan faru da kafirai an fahimta ta munafikai idan matsalan ta faru sai su tayar da wani su ce a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mene ya yanke hukunci a wajen sa yayi ya yanke hukunci to idan aka je wajen annabi in ya yanke hukunci da masu tsara in hukuncin ya yi daidai da son zuciyarsu to ku karba eh, in hukunci ya daidai da son zuciyarmu to ku karba in kuma ya saba mane masan zuciyarmu ba to kada ku karba don haka ne an samu waɗanda suka yi ne an samu waɗanda suka yi zina sai aka ce to a je a tambayi a tafi wajen manzo Allah tambayi hukuncin kuma sun cancanci a yi musu mene sun cancanci a jefe su ne sai suka ce a je wajen annaba a tambaya babu hukuncin a littafin su akwai to wai manufa in manzo Allah ya bada hukuncin da ya saba ma ra'ayin su to ba da karba ba in kuma ya bada hukuncin da ya da ra'ayin su ba to sai wato ainihin sai a karba an gane wannan menene irin aikin da suke yi yuharrifuna al-kalima ko na'am min ba'di suna ne suna juyar da hukunce hukuncen da ke cikin at-taura ai allazi taura ta kenan ka ayatul rajimi abin da ke cikin at-taura kaman aya ta rajamu domin akan zo a bude attaura a ce to a karanta idan aka zo daidai gurin da da zo sai a samu wani ya saka mene sai saka ya yatsan sai na daidai gurin ji shiriri ta fa yanzu muna muna jiya littafi da kai kawai mun gama wannan layin mun shiga wannan layin sai ka sa katon tsanka a nan wajen ka gaba da karanta na san kai ma shi ne ko ban sani ba sake na san ka shirya a inji kawai dan shi to daga ya tsanka mana saboda duk karatun da aka danna baya to ko ba zai bada mai gaba yake ciki ba haka karatun da aka danna gaba bai bada sakamakon ne ba baya ba dole a bari ko ba haka ba yanzu aka ce an rubuta na shiga gida sai aka danne gida sai aka bar na shiga ya zama jumla mufida ya zama jumla mufida ya zama gaido mutum na shiga ina ta ce na shiga na shiga ya ce ah, kai ko kana ta ce mana ka shiga ka shiga ka shiga ina ko kuwa kafin zance ta shiga zan ce na shiga gida na shiga daki to yana bukatar wani bayani kuma a to mun ji mun gamsu da ka shiga daki ne ya wanka ko ba haka ba to amma an danne ko kuma aka danne na shiga abin aka danna gidan a aka danna na shiga ko sai aka bar gida sai ka zo kana ta ce gida gida ko daki daki ya zama jumla mufida bai zama ba dan haka dole ka ɗaga hannunka sai a ce ya shiga gida to haka suke in ana karanta su danna wani guri ka zo wani yi wauta ne a fili suna gwada ha'incin su kenan da haka ubangiji yace wato abin da suke yi shine yuharifuna kalima suna juyar da zance suna juyar da hukuncin da ke cikin attaura su jirkidar da shi ko su boye ko su rufe ko su magane amin ba'di ga barin muhallin da yake ai alati wa da abullahu alaiha muhallin da ubangiji ta'ala wato ya sanya ai ma'ana da suke suna canja shi ne ya kuluna suna cewa in utitu ko in utitum haza ma'ana ai ma'ana idan aka ba ku wannan hukunci misali haddin rajul kenan misalin hukunci na wannan jifan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ku fatawa a kansa a halin ya ba da fatawan ne ya juya gabarin a ce jifan da ayi to ku ku yi ne to ku karbi hukuncin kaga an juya da magana ya kunci ya zama ba daidai ba ya zama ya daidai da ra'ayinsu to sai suka ce fa ku zuhu to ku karba ai fa biluhu kenan ku karba amma wa illam ko wa illam yu'tawhu wa illam tu'tawhu ko amma idan ya to cewa ba ba ba ku fatawa ma'ana bi an aftakum bi kilabi in ko aka ba ku fata wanda ya zama safani wannan abin da rai baya safanin abin da rai yake so shine wa illam ko tu'tauhu idan wato ainihin ba a ba ku hukuncin ta yanda rai yake so ba ko an baku hukuncin sabanin abin da ranku yake so to ko fahzaru ku yi me ai ma'ana kada ku karbe shi can. an gane wannan ko dan haka hazaru aikunan ko ko ne san an tabbiluhu kar ku yadda ku karba shine ubangiji ce wa man yuridillahu fitnatahu wanda ubangiji yake nufin ya batar da shi to falam tamlika lahu min Allah shay'an ba za ka iya mallaka masa da komai ba ba za ka iya mallaka masa wani abu da komai wato wurin tun kuɗe masa wannan batan gabarin sa ba Allah yake ulaiikal ladina lam yuridillahu an yudahira qulubahum waɗannan su wanda ubangiji baya nufin ya tsarkake zuciyansu daga kafirci idan da ubangiji yana son haka Aida ya ba su wato ainihin kubuta ذاك الله تعالى يشي أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ودنن سوني وند وبنجي بايا نفن يزركشي musu zuciyoyinsu lahum fid dunya khizyun suna da walakanci an gane ko da abun tashi hankali da kaskanci a ina wato anan gidan duniya sannan walahum fil akhirati azabun na, sannan kuma a lahira suna azabun azim sannan a lahira fa wani hunfin akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba wadda take mai girma أي هو عذاب النار شين عذاب mene عذاب جدا wuta na'am سماعون للكذب أكالون للسح فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ومسلمين على داما a matsayin akwai kotu na musulunci akwai dama wanda ba musulmi ban ya kawo kara a yi masa mene a bi a kan wannan kara da ya kawo ana da dama a masa shari'a ana da dama a ce wuce ka tafi abinka ba da a yi ba an fahimta ko kana da wannan dama ko ka karbe ka karbe su ka musu shara ko ka ki karban su ka yi musu shara duka wannan wato musulunci ya baka gane ya baka dama an fahimta ko to amma yanzu idan kana hukunci sai suka zo domin ka musu hukunci kai yanzu kana ga tun da zabi aka baka wane bu kamata ka zaba ka musu hukuncin saboda in ka musu hukuncin ta yiwu a cikin hukuncin su gane ne su ga adalci karara in suka ga adalci karara me zai faru sai su dawo cikin addinin ka an fahimta ko yanzu a lokacin da waɗannan wani munafiki munafiki da kuma wani kafiri suka samu sabani ai kafirin ya a kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma munafikin ba ce akwai akai wajen Ka'ab bin al-Ashar saboda shi annabi la ya'khudhu sharashwa bai karban cin hanci shi kuma Ka'ab abin eh, shi kuma wani eh, wane ne ko wani shi kai wajen manzan Allah ta alaihi wasallam wani a kai wajen Ka'ab bin al-Ashraf shi kuma yana karban mai cin hanci sai yake nuna maka yanzu wanda yake kai wajen manzon Allah iya da gaskiya ko bai da shi a cikin hidima iya da gaskiya dan ya san an je da kwata masakin sa shi kuma wannan ya san bai da gaskiya shi ko wancan mai shari'a yana ba wa marasa gaskiya menene ya dauki hakkin mai gaskiya ya ba saboda an ba shi wani abin tabawa ko a yanzu ma babu ne a masu shari'a eh a ko inda a masu shari'a an musu stamp a wani kotu kake kotun wane wai a ina ko ba haka ba in baka yi wani abu ba gaskiyan ka ba zai fito ba Allah ya sauke ubangiji tabaraka wa ta'ala ke sama'una lil kadhibi masu jiyayya na ne na ƙarya akaluna lisuhud masu cin haram an gane ko yawa akwai cin haram an gane wannan ko yawa ne wato kamar abin da ya shafi su hancin da wani abu su fa in ja'uka in suka zo maka mun zo ne kamar na hukunci ai ma'ana ne ta hukuma bainahum don kai hukunci a tsakanin su to hukum bainahum aw a'rid anhum kai musu hukunci a tsakanin su ko ka kau da kai ka ce ba za ka yi ba an ba ka zaki wani hukum bainahum kai hukunci a tsakanin su an gane wannan ko ta yaya ainihin wato kai hukunci a tsakanin su da gaskiya kenan abi na fa in ja'uka fa hukum bainahum aw a'rid anhum cewa an suka zo wajen ka kai hukunci garin su ko kuma kai menene ko kuma ka kauda kai ga barin wato ainihin wannan hukuncin to duka dai kamar menene zabi ne a wurin ka ko wa in tu'rid haka ne wa in tu'rid anhum to la yadruka shay'a idan kuma ka jura gaban su kace ba za ka musu hukuncin ba to wannan rashin musu hukuncin ba zai yi ne ba ba zai cutar da kai da komai ba an fahimta ba zai ne ba ba zai cutar da kai da komai ba sanan wa in hakamta in kuma ka yi hukunci ai da ma'anan ka zo musu hukunci in kuma za ka musu hukuncin a tsakanin su to sai Allah ya ga yanda da ai fahakum bainahum bil qisb kai ne fahakum bainahum bil qisb kai ainihin hukunci a tsakanin su ai bil adli kenan kai adalci ana son mahukunci ya zama tone ne ne adalci kuma wallahi da yin hukunci in dai akan gaskiya yana adalci tsakanin mutane ko da yi ijtihadi ya yanke hukunci aka samu kuskure a ciki zan samu lada kuma Allah ko bai samu ba zai samu lada daya in ya dace ba zai samu lada na lada guda biyu amma idan ya zama to mutum akan hayinci yake tafiya to wannan ya zama yana tafiya akan hasara kenan don haka Allah yake fa kun hum bil kasb kai hukunci a tsakanin su da adalci inna Allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu ne masu adalci na وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وكاغني انجا سياكي سو tunda akwai hukuncin da kuka zo manzon Allah ya muku to ai akwai a gurin ku ko akwai a gurin ku in matsala ta ayatul rajim ne ai akwai a ina akwai a cikin littafin hannunku don haka a cikin alkur'ani mun sani akwai ayoyi wanda aka shafa karatun su amma ne na nan, hukunci na kamar yanzu ayatul rajim ai an shafa karatun tun da ba za ka zo karanta aka game ba karatun ba amma kuma ne na nan hukuncin na nan an fahimta ko hukuncin yana nan akwai kuma ayoyin da an shafa hukuncin amma ba karatun nana ina ba da muna lura karatun nana don haka abin da ya shafi haddi na zina wanda za ka karanta karara wanda shine wanda za ka ga azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin huma ni atajadda wa la ta'khudhukum a fatin fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ko wato in kun kasance kun imani da Allah ko da ranar lahira wani yashhad ko Allah ya ce azabahuma ko la'ifatu minal mu'minin ana so ma an zo musu hukunci ma a samu wasu jama'a daga cikin muminai su tafi kallo su je su ga yanda wani ya ɗanɗana kudansa dan su ma ya zama musu mene jarasi kuma su kawo labari an fahimta ko to kaga Allah ya ce musu bulala ɗari amma kuma ba za ka gane ba amma kuma a hadisi za ka ga maganan jifa ko babu ne a cikin hadisi za ka ga yanda ga wannan mata ga midiya ta zo ta ce manzala ta izina manzo Allah ya kauda kai ta sake ce ya rasulullahi na izina yace to kije je ki haifa abin da yake cikin ki kaga da za ta iya gudu ko ta je ta haifa abin da yake cikin ta ta dawo ta ce ta haife annabi yace ta je ta shayar da shi tukunna ta sai ta shayar da shi har aka yaye shi ta dawo ta ce ka ta dawo annabi yace a ji mata hukunci aka je aka jefe ta da aka jefe ta kuma sai manzo Allah ya zo zai mata sallah sai zai na umar ya ce ya rasulullahi ta aizina kuma za ka yi mata sallah yace ta tuban da dada a raba gida saba'in a madina ya ishe su shiga ina shiga gidan aljanna an fahimta ko saboda ai ya nuna maka tana da karfin ne wala karfin ma yanzu kai ba akwai wanda an yanke mata hukunci ta tsere italiya ba <laughs> ba ga bane ba lokacin da ake abuna nan eh, shari'a ko shara musulunci ko lokacin da ake duk da akwai abubuwa da duka dankwalola dankwalola ne amma dai aka ce da babu gara ba babu daɗi ko an dan rage wasu matsaloli a lokacin kuma da abun ya ci gaba ai da yanzu ya ƙara ina da ya ƙara gaba ko ba haka bane ba yau da haka kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kaga duka ire-iren wannan gama'i shi ma an jefe shi duk wanda yana tabbatar da menene a ce akwai jifa a cikin ne a cikin addinin musulunci Allah ya ce wa kai hakki munaka wa inda humu tawrat to dan me suke kawo maka ƙara ne ma bayan kuma a wajen su akwai at-taura allazi allati kenan ja'a biha Musa alayhi salatu wassalam wanda nan Musa ya zo musu da shi ai akwai a hannunsu ko to dan me suke kawo maka ƙara kuma bayan littafin na hannunsu kuma ai a cikin littafin ma har wayo akai wannan abin da ya shafi maganan jiba ai wa fiha hukumullah ai a ciki akwai hukuncin Allah ai ma'ana sirrajul kenan wa gairihi akwai jifan akwai abin da ba jifan ba ai ma'ana istifhamu ta'ajjub ma'ana neman fahimta da jin mamaki don haka ai bi ma'ana kawo maka karan nan da suke yi lam yaksidu bi zalika ma'rifatul haqq wallahi ba manufansu su san gaskiya ne ba gaskiya suke nema ba yasa suke kawo maka karan nan a'a abin da suke nema shine abin da ya dace da san mene da san zuciyansu shine suke nema a yi musu don haka ubangiji ta'ala ce to dan me suke kawo maka kara ne bayan a wajen su akwai at sun mai tawallauna ko sannan kuma sai su juya baya min ba'di zalika bayan ai ma'ana sai su juya baya ga barin hukuncin da ya zamto ya dace da abin da ke cikin littafin sa an gane ko ai mu'riduna an hukumika sai su juya ga barin hukuncin ka al muwafiqu li kitabihim wanda ya muwafaka da ne da abin da ke cikin littafin su to dan haka sai zamanto Sun juya baya سيسجوا ba ji zalika bayan kayan ta hukuncin كهوكنشن ga hukuncin, ya daidai da abin da ke cikin littafin su Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minin kai nan mutane ba wa ba ba mu'minai ba an fahimta za mu yi ci gaba to insha Allah ta'ala mun tsaya aya ta 43 za mu tashi aya ta 44 to wanda baiwar Allah ta turo da naira ɗari biyar a sanya cikin asusun marayu Allah ya mata albarka Allah ya saka mata da alkhairi anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun taɓa ce saboda karancin sanyi muna roƙo Allah ya fi mana Allah da ba mu nasiri duniya da lahira na tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙo Allah wannan mai gida la gafarta masa kurakuran sa la kaira masa cikin gabanin sa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu kurakuran su ya Allah wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah kai musu albarka Allah ka saka musu rakai ya Allah muna roƙon ka wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka saka musu alheri Allah kai musu albarka mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya Da haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba ya Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa ya Allah kawo alheri ka danka mana tun hannunmu abubuwa na shari ka kuɗe shi ka hana shi isowa gare mu ya Allah gabanni masu niyan mana adalci Allah ka san su ka tallafa musu ka taimaka musu ya Allah wanda suke da niyan zaluntan al'umma addininta da rayuwanta Allah ka ji mu sanin su ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah la ka canja mana su da wanda suka fi alheri ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka rufa mana su duniya da lahira lamar bana bima lamta ربنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين